ni suna na saba ibrahim bojinji wato abin da ya sami shan taba kuruciya ne dai wanda da tun farko muna ganin kamar abin wasa ne sai kuma abin daga baya ya zama mana illa kamar wani illa ya sama to illa da yanzu a tagarce dai ba zan iya kira bakin hanya da gudu ba kaga na ɗaya kenan na biyu da ana hudar dankali amma yanzu ba na iya rike garman yi hudar dankali na uku dan ka kira ni kace ko zan ansa da karfi amma yanzu sai dai ta kirari su ciro mu bojinje su Ibrahim Adamu sarkin bojinje nan ne nakan iya samu faɗan abin da zan ga musu saboda mu har yanzu daga cikin goma ne mun ci tara kaga sauran daya ɗayan shine zamu ajiye shi safiya idan inda muka je gaba muka yi faci sai mu daura ɗayan har yanzu kana fama da sigari ko ko kabari eh kaman wani lokacin abin kaman tsini ne idan na dan tsotsa sai in aje sauran amma dai haje haje haka ban hakura ba ne kan dan tsotsa yanzu in an jima kuma in to amma ni damuwa ta yaran nan shine damuwa ta ne yanzu ina da shekara 46 kaga zan iya maimaitawa ne ai zai wuya ko a gidan mu ake fata sadaka shekaru in kunne ya ji ganga jiki ta tsira Allah ba mu ikon denawa gaba ɗaya mu. Wannan bayani kenan daga bakin wani mashayin taba sigari a wajen taron wa da kan matasa dangane da illar shan taba ke yi da wata kungiya mai zaman kanta mai suna Yahik ta gudanar a dangane da ranar bikin yaƙi da zukar shan taba ta duniya a ƙauyen Bojinji da ke cikin ƙaramin hukumar Bauchi a jihar ta Bauchin. Shugaban ƙungiyar ya yi bayanin dalilansa na zuwa yankunan karkara don wayar da kan matasa game da illar shan taba. Sunana Polycarp Ikpe, Program Officer ne na YAHIC. Kungiyar sun zama kanta Youth and Adolescent Health Initiatives and Counseling. Mai hekwata na ta a Bauchi. Mun zo ne don yana cikin abubuwan da mu za mu yi mu gyara rayuwa matasan mu. Mu musu illar shan taba su fahimta. Kuma yaran mu su daina shan taba. Don iya kawo musu illa gobe ba mu da mutane kuma. To amma ba ganin su kamfanin da yake suke yin taban nan suna ɗaukan ma'aikata ana samun aikin yi illan da duka mutanen da suke yi illa illa zaka waye ni shi wani ya fi kashe miliyon na yara da kuma da ke mutane dare daya kashe kashe miliyon mutane miliyon da kai mai kenan mun shiri ba eh abu ab so dokan hakin su ayi banzo ne shiri mini yaro waje je makaranta ba ya sha taba ya bai bai zai zuwa makaranta ba me ilimin da gobe yoshe waje kawai ilimi na na na su na yin taba na su ma ba asiri asiri ne ake taba da shi bane sai kin kauyen runde malam adamu haruna ya jawabin godiya ne a madadin masu sarautun gargajiya. Mun ji daɗin zuwan ku akan wannan gargaɗi da kuke yi dangane da taya mu kiwo da kuke yi da yaranmu. Ana tallatawa da yayatawa da kuma ɗaukar nauyin shan taba sigari shine taken bikin hana zukar sigari na wannan shekara. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.